ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا duk wanda ya aikata wannan abin da aka hana ya ci dukiyar wani ko ya masa ta'addanci na kisa ko waninsa alhali yana sani ba wai bai sani ba ko ba yana mai mantuwa ba to Allah zai shigar da shi wuta mai girma a ranar alkiyama ya sha wahalar zafinta ya ɗanɗani azabarta wannan kuma mai sauƙi ne a wajen Allah saboda shi mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare shi